farfesa ibrahim ahmad makari babban limamin masallacin ƙasa da ƙasa da ke abuja ya bayyana wata dabara ta taimakon al'umma babban limamin ya bayyana yadda yake taimaka wa mutane yadda zai taimaka musu su ma su taimaka wa wasu idan sun yi amfani da wannan abin da ya ba su ta kyakkyawar hanya sai dai kashi profesan ya ce a cikin mutanen da ya taimakawa a irin wani 'yan shekarun da ya ɗauka yana wannan aiki baki daya ba sa yin amfani da kuɗin ta hanyoyin da ta dace wannan dai ba shine na farko ba yadda ake zargin 'yan najeriya musamman 'yan arewa da yin sakaci wajen yin amfani da damar su don damar ta samu da yawa suna yin cizon yatsa a lokacin da dama ta hukunce daga hannunsu bayan da sun samu damar sun ki amfani da ita kamar yadda ya dace kamar yadda farfesa makari ya bayar da labarin yadda daga shekara uku da suka wuce na ɗauki wani tsari ina ɗaukan wasu adadin mutane duk shekara zan ba su kuɗi wanda relatively ya isa jari nisbiya ya isa jari zan ɗauki ɗaya daga cikin dangina na jini zan ɗauki ɗaya daga cikin mutanen gari zan ɗauki ɗaya daga cikin sauran mutanen duniya daga shekara uku da ya wuce zuwa yau ba zan faɗi nawa ba amma a gare ni kuɗi ne mai yawa amma a matsayin wasu ba wani abu ba wallahi mutum ɗaya ne to daga shekara uku zuwa yau din nan ma ba ko ɗaya wanda jarinsa ya shekara ba ko ɗaya kuma duk iya magana za a yi maka ai dan ba ni ka ba ba in ni ne ga business plan ɗina ga yanda zan yi ga yanda zan yi wallahi kafin shekara ya kewayo an koma gidan jiya kuma duk matakai da kake tunani za a ɗauka za a ɗauka to amma abin da ya sa akwai dalilai wannan ba yana discouraging yan uwa akan abin da suke so su yi bane akwai dalilai daga cikin manyan dalilan ila waɗanda ake baɗin ƙarancin bibiya Ƙarancin bibiya wanda suke yi su nasara bayan training mai ƙarfi da kuma akwai bibiya kuma ba a mu ma namun akwai wato abin da yake ni ba layi na bane ni dai ban yi nasara a takaici yi ba